This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 31 ga watan Jirainar na shekarar 2024. To kafin ku abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. yayin da amurka ke shirin ɗaukar mataki don mayar da martani an sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin amurka a yankin gabas da tsakiya a ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin gaza sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin gaza yau laraba haka kuma za a ji cewa a yau laraba wata kotu ta musamman a pakistan ta yanke tsohon firaministan imran khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da 'yan kasar Ghana ke cewa dangane da sabon rahoto kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kungiyar Transparency International ta fitar. talakawa na jin jiki kuma talakawa suke da yawa ka gane ko saboda shi corruption da gaskiya ko corruption fi sabilillahi da mu da su da wane ne mu duka muna yi amma su suka gyara dokan nan no one is above the law Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai duba ne kan irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da sauran kabilu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. yayin da amurka ke shirin daukar mataki don mayar da martani ga harin jirgin sama mara matuki da mayakan da ke samun goyon bayan iran suke kashe sojojin amurka katab hezbollah ɗaya daga cikin masu karfin ikon iran da ke iraki ya sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin amurka a yankin da yake magana da manema labarai a jiya talata shugaba joe biden ya ce ya yanke shawarar daukar matakin soja a matsayin mayar da martani kan harin da aka kai a sansanin sojin amurka da ke jordan kusa da iyakar iraki da siriya wanda ya sanadin mutuwar sojojin amurka uku tare da jikkata wasu fiye da arba'in biden ko jami'ansa ba su bayar da cikakken bayani ba sai dai da yake zantawa da manema labarai a cikin jirgin air force one mai magana da yawon kwamitin tsaron kasar jan karbi ya ce manufa ita ce tabbatar da cewa amurka ta kaskantar da karfin kungiyoyin na kai hari ga sojojin amurka da sauran wurare yayin da ta aike da saƙo mai ƙarfi ga masu goyon bayansu a cikin dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran a ci gaba da yunkurin ƙasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin gaza sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin gaza a yau laraba hare-haren na isra'ila sun hada da birnin gaza inda sojojin suka ce sun kuma kashe 'yan ta'adda a wani simami ta ƙasa a kan yunis babban birnin da ke kudancin gaza shaidu sun ba da rahoton kazaman fada bayan ga wasu hare-hare ta sama ma'aikatar lafiya ta hamas da ke gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hare-haren isra'ila ya kai dubu ashirin da shida ɗari tara ma'aikatar lafiya ta hamas da ke gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hare-haren isra'ila ya kai dubu ashirin da shida ɗari tara adadin da ya hada da fararen hula da 'yan bindiga ana sa ran shugaban hamas ismail haniya zai je birnin alkahira domin tattauna kan kudirin tsagaita buɗe wuta da zai hada da dakatar da yaƙi a gaza da kuma sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a ɗaya bangaren kuma yau laraba mayakan hutu na yaman sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin amurka a tekun bahar mariya kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan amurka da na birtaniya to madalla Kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International ta fitar da rahotonta na shekarar 2023 inda ta ayyana ƙasar Ghana a matsayin ƙasar da bata samu ci gaba ba a ƙoƙarinta na yaƙi da cin hanci da rashawa. Kungiyar ta danganta matsalar da rauni ta ɓangaren shari'a a ƙasar. masu ruwa da tsaki na bukatar gwamnati ta karfafa matakai musamman dokar ayyana kadarori ko kuma kasar ta dada gazawa a wannan fanni wakilin hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗu mana daga kumasi. taɓarɓarewar harkokin shari'a a ƙasar ke kan gaba cikin dalilan da suka sanya ƙasar Ghana cikin halin koma baya a ƙoƙarin da take yi wajen yaki da cin hanci da rashawa a cewar rahoton ƙungiyar Transparency International na shekarar 2023. Rahoton ya kuma ƙara da cewa Ghana ta samu sifiri a karo na kudu a jere a yaki da cin hanci da rashawa bisa ga kididdigar da ake na cin hanci da rashawa ta Corruption Perception Index ta shekarar 2023 da ƙungiyar ta fitar. Ghana ta samu maki 43 daga cikin maki 100 kuma ta kasance ta 70 daga cikin kasashe 180 da ke kunshi a cikin kididdigar ta bara, in ji kungiyar matsalancin hanci da rashawa na daya daga cikin abubuwan da ke sanya koma baya a tattalin arziki na kasar Ghana kuma barazana ce ga makomar tattalin arzikin kasar har in gwamnati bata ɗau matakai ba, in ji masanin tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan. Kudin da aka kawo cikin za a yi gina hanya, hospital, school da ruwa da light za kawo ne a yi don talaka samu su sauki ce mutane biyu ko uku ko suka da suka zo suka sata wannan kudin idan sun hana ga mutane bayan Allah tun kasa shakatawa kenan so shi zai kawo problem na biyu kuma ya kawo corruption tsaron kaya duk wanda zai zo cikin kasa kamar wasu za zo cikin Afirka suna rubin kasan da corruption ke kasa ne to in corruption ya ji sama in ya ji sama ba zuwa cikin kasan mu bi ma'ana kamar ba zuwa a invest cikin kasan mu bi ma'ana ba za mu samu aikin mu yi ba ba za mu samu kuma production ba GDP kamar masana'anta ba za mu samu sanata da yawa za su produce kaya za su kawo kaya da yawa to wanga dukan ga musiba ne da ke kama ainihin kasa. Kungiyar Transparency International ɗaya ta bai wa gwamnatin gane shawara da ta yi ƙoƙarin karfafa dokar ayyana kaddarori ga jami'an gwamnati ya kasance duk wanda za a samu da laifin keta dokar sai in ya dandani kodarsa matakin da Alhaji Audun Jari mai fafatuka ya ce ya yi daidai. Eh, zan an appoint wani ya kamata ya ayyana ababen da yake da shi gwada ma duniya cewa ina da abu kaza sannan ya fara aikin to kaga a lokacin na idan an same shi da daban wani kaddarori daban anya bincika a gani kaga in an yi haka zai rage muna batun corruption wasu al'umman kasar sun yi tsokaci kan rashin samun ci gaba wajen yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Ghana ke yi musamman gwamnati ya yaki mutane shi ya bar ido shi ya ja kan mutane shi wata minista ma kudi aka kama gidan idi regan talakawa na yana jin jiki kuma talakawa suke da yawa ka gane ko saboda shi corruption da gaskiya ko corruption fi sabilillahi da mu da su da wane ne mu duka muna yi amma su suka gyara dokan nan no one is above the law gwamnati dai ta bullo da wasu tsare-tsare da ke taimako wajen ganin ta rage wannan matsala ciki har da karfafa hukumomin da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar inji yusuf fafana jami'i a ma'aikatar sadarwa ta kasar mun resource all institutions da ke duba wannan abin da muke kira corruption yadda za a yi a yi a magance shi ko da dai mun san corruption wani abu ne da duk duniya ba za ka ce za ka da shi wurin san ba amma za ka yi ka kokanta ka yi yadda za ka yi ka fidda shi ko dai ka bari ya yi sauki a kasanka. Ghana na hatsarin kimanin biliyan uku na dalin Amurka a kotu shekara sakamakon matsala ta cin hanci da rashawa wato kudaden da suka kai tallafin da kasar ta bukaci gun asusun ba da lamunin kasa da kasa ta International Monetary Fund domin shawo kan matsala na taɓarɓarewar tattalin arzikin da take fama da shi masana na ganin ganin har in ta karfafa matakan shawo kan wannan matsala to za ta samu ci gaba ta fannin tattalin arzikin ta hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar yau laraba wata kotun tarayya ta musamman a pakistan ta yanke tsohon firaministan imran kan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa kan mai shekaru 71 da uwar gidansa bushara bibi an zarge su da rikewa da kuma sayar da kyautattukan gwamnati ba bisa ka'ida ba da suka da kayan ado da agogo da gwamnatin saudiyya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022 hukuncin kotun ya kuma hana su rike makamin gwamnati har na tsawon shekaru goma da kuma tare sama da dala miliyan 2.8 ga kowannensu an gudanar da sauraron karan ne a wani gidan yari da ke kusa da islamabad inda tanikan ke zaman gidan yarin na tsawon shekaru uku bisa samun da laifin cin hanci da rashawa na daban wanda kuma ya haramta masa shiga zaɓe na tsawon shekaru biyar jam'iyyar kan ta pakistan tehrik insaf ko pti da tawagar lauyoyinta sun tabbatar da hukuncin a ranar laraba na biyu cikin kwanaki biyu ga ɗan wasan cricket da ke ɗaure a kurkuku gabanin zaben 'yan majalisar dokoki a pakistan a ranar takwas ga watan fabrairu shugaban ƙasar brazil luis inacio lula da silva ya kori wani babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar a wani bincike da ake zargin ɗan tsohon shugaban ƙasar ja bolsonaro na leƙen asiri ba bisa ƙa'ida ba kora alessandro moretti a matsayin mataimakin daraktan hukumar wadda aka fi sani da sunan portuguese abin ya zo kwana guda bayan da 'yan sanda suka kai su mame kan kadarorin da ke alaka da carlos bolsonaro dan majalisar birnin rio de janeiro alkalin kotun koli alexander de morses ne ya bada da sammacin kai su mame gidan carlos bolsonaro da ofishinsa bisa zargin da 'yan sandan tarayya suka yi na kasancewa wata kungiya ta abin da ta yi wa abokan hamayyar jihar banaro leƙen asiri a lokacin shugabancinsa na shekaru hudu wanda ya kare a shekarar da biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa. Zaman A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya da ke tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu ƙabilu. Kafin dangantakar ta yi tsami da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba. Bangaren kiwo da bangaren noma, nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba mu wayansu mun yi girma muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare rikicin da ke tsakanin fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakaninsu ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi ɓarna. sabanin abin da ke aukuwa yanzu na daukan doka a hannu. Sunana Muhammad Sabi Uchiroma ni kuma Deputy Imam ne daga Tafawa. Babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi. mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji daɗi ba duk wanda mutum ya yi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani a baya wurinku yana da tashin hankali wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wuraren ku ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kamar haka wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari yawanci su suke tada abun misali kamar misali wajen kiwo za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma to idan aka samu irin wannan to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani sai ka ga wani abu ya tashi abinda kawai yake tada abun kenan amma ba wai wannan abun don yana a mutane daɗi ba duk wani mutum mai hankali yana bakin ciki da wannan abun in ya ji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi wani lokaci akan danganta rikicin jihar plateau da na makiyaya da manoma a'a a ce addini ne da sauransu kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addini ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare hmm, makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi tsakani da allah ba wani ba wani wanda ya hana wani yin addininsa kuma ana gaisawa lafiya lafiya don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yadda na gaya maki dai kawai bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake shiga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su sake abin ba kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullum dai ana nuna masu gafa hanyar zaman lafiya domin duk wanda ya fita ya je ya yi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma daɗi yake ji mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba kaga ba wani daɗin da zai ji To cikin 'yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a guraren ku me ya janyo aka samu wannan saukin? To abin da ya janyo aka samu wannan saukin abin da ya taso mu din Allah ya sa mu bangaren mu mu fulani da bangaren sobirin dama tucan ma muna zaman lafiya kuma mun san juna waje ɗaya muka tashi to idan abin da ya taso ɗin nan idan muka yi magana a tsakanin mu to ta yardan allah sai ka ga abin yana sauki yauwa 'ya'yanku fa suna fahimtan ku saboda kaga wayanda suka manyanta su kamar yadda yi bayani ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare kila ma an yi aure kusan tare amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila 'ya'yan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba ta ya kuke faɗakar da su kwarai kuwa yadda kika faɗa kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya ɗauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake ciki ba wanda dama ake zama ba don haka har kullum wani lokaci muna da kwamiti wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna masu mu da wayannan fa mu ɗaya ne ga shi can dama ga irin zaman da da ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran kenan yaran ku suna fahimtar juna tsakanin su kila da yake a wurin yaran fulani a wurin suna fahimtar juna tsakanin su da yaran biraune a ce ko suna ziyartar juna suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku uh, taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an je nuna alhini? Kwarai kuwa. Wannan ana haka, kamar wani abin murna ya sami daga bangare mu gaskiya suna mana murna. mu ma kamar wani abu murna ya sami bangaren su mu ma idan muka sadu muna masu murna a sadu a gaisa a yi gaisuwa a yi murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kamar misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisa juna mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah ji kansa kaza kaza to muna dinke zumunci da haka kamar lokacin sallah wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu eh sha nono burna eh, mm. gaskiya muna wannan. Mm, to daga ƙarshe me kake ganin kaman a hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungumi wannan zaman lafiya. To hukuma yanzu ma haka yadda muke magana nan akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo wasu mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda ya wani abun da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu su kai wani abu a daji suna kiran musu sai mana fato gashi gashi gashi abin da yake faruwa a duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira. Sunana Nanlop Bukes Dara. To wannan abun kamar yadda dukanmu mun samu kanmu ba abu ne da ka yi taba zama ka zato cewa zai faru ba. Ya zo ne ya faru kuma jama'a dai ana wahala. bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan a kanmu ne kowane lokaci wahala kuma ga sanyin jos yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abin bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to addu'an mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan kamin wannan abin ya faru ya dangantakan ku da fulani personally in zan yi magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanaye fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yadda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma yannan abin da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu don mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba gaba daya an rurrushe wuraren to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba ba dadin zama zama bai yi dadi kuma ba gaskiya kamar fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin ba kowa wurin to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gasken shine yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu kila ba su san ina mu muke ba saboda guduwan rai ne kowa ya yi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma abinda mutane za su sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watse fulani sun watse ku kabilun wurin kun watse me ke faruwa wurin to kaman gefen washna da larkas da kwambulin wajajen kin san yana nan da boundary da gindiri da can ta su generate akan ce akan ce ni ba na zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su kawo kansu a yi don mutane mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanikai su ci abinci a can an juma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona ba ba yi gona a wurin ba so mu ba sa zuwan wurin kina ga kamar ya za a kawo ƙarshen wannan rikici ne da ya ɗauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kamar abin da bai kamata a ce ya kai wannan lokaci ba ne gashi ya ɗauki shekaru me kike ganin kamar ya kamata a yi domin a kawo ƙarshen wannan rikicin da ake samu to a nawa ganewan in muka gaya wa juna gaskiya gaskiya ta fi komai menene gaskiyan gaskiyan shine wayanda suke sani an san wayanda suke fara abin nan ba wanda suka tashi da safe wayan su kabilun ba taba tashiwa da safe a je mu kore wayan nan ba akwai wayanda an sani gaskiya yau ke kina da ɗakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika gaya ma yaro ɗanki gaskiya ka nasu ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayancin amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina faman cewa a'a ba shi ba kin gan bara samu zaman lafiya ba ni addu'an shine mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma a da end of mu samo inda za mu zo mu gaya wa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kamar na da mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plateau to za su kare. To yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu. Sunana da Sambo Chalom, Sarkin Doruwa, that's Gomratatis. Gaskiya matakan da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabaninsu da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kamar ni mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattuna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai ce ga inda an yi barna kuma matakin da ya sa ya kamun kwanciya domin a kauye na dorowa da in ka je wurin kowane rana harbe-harbe hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum ya yi sir ba hira domin wurin ya zama damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi shi rubuce bangaren fulani mm. sai muka zauna da shi dan eh, labe na wani hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabanni na gefen da aka yi ka ga da sassafe shugabanni su je su bi shanun sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna ka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna sai ka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman mai gona sai ka ga mun bi mun gyara wannan ba a cika samun damuwa ba sunana ata abdullahi bawa duk dai saboda mu ga yadda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan mu kama nan mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya ɗaya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakanin mu da su to shine muke ta kan gyare-gyaren muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan allah muna roƙon gwamnati mu ma a ba mu hakkinmu mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma 'yan kasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kiristan da kowane yare ubangijin allah ya ba shi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi don allah masu sauraron mu a nan za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako sai kuma rana ita yau za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. yayin da amurka ke shirin daukar mataki don mayar da martani ga harin jirgin sama mara matuki da mayakan da ke samun goyon bayan iran suke kashe sojojin amurka katab hezbollah ɗaya daga cikin masu karfin ikon iran da ke iraki ya sanar da dakatar da dukkan ayyukan soja akan sojojin amurka a yankin da yake magana da manema labarai a jiya talata shugaba joe biden ya ce ya yanke shawarar daukar matakin soja a matsayin mayar da martani kan harin da aka kai a sansanin sojin amurka da ke jordan kusa da iyakar iraki da siriya wanda ya sanadin mutuwar sojojin amurka uku tare da jikkata wasu fiye da arba'in a ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin gaza sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin gaza a yau laraba hare-haren na isra'ila sun hada da birnin gaza inda sojojin suka ce sun kuma kashe 'yan ta'adda a wani sumami ta ƙasa. a ɗaya bangaren kuma yau laraba mayakan hutu na yaman sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin amurka a tekun bahar maliya kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan amurka da na birtaniya sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin amurka ta ce rundunar ussa gravely ta harbo wani makami mai linzami da 'yan hutu masu samun goyon bayan iran suka harba daga kasar yemen Yau Laraba wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon firaministan Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan mai shekaru 71 da uwar gidansa Bushara Bibi an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyautattukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba da suka da kayan ado da agogo da gwamnatin saudiyya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022. To masu sauraro da da kaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da kuma julia lewis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau carl ni muhammad hafiz Babalake ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.